الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وجعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وفصل كل شيء تفصيلا وصلاة وسلاما على أعلى الخلق عند الله محمد بن عبد الله أولئك الذين اقتدى بهداهم ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka da ya haɗa huskokinmu a wannan babban majalisi mai albarka a wannan masallaci da ake kira masjid sheikh abbas muhammad jega hafizahullahu wa ra'a muka samu wata haɗuwa ta wasu huskoki masu ɗimbin albarka masu gwanin ban sha'awa wayanda suke nuna haɗin kan haɗuwa ahli sunna matasa na al'ummar jihar kebbi baki ɗaya muna roƙo allah tabaraka wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairinsa kamin in fara komi ina so in kira gwani uban alarmomi ya dan karanta ko da aya uku ne malam harun muhammad kuma kanina ko ya so ko bai so ba sarki eh in yi matsa kuma in ɗauki mataki sai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 إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا الحمد لله شيخ مال هارون محمد سركي الله يسكر على خيري gwani uban alarmomi domin duk matasa matasan alarmomi da kuke gani malarun su ne eh Allah ya saka da alkhairi saboda haka kai tsaye za mu wuce cikin karatu ah, insha Allah za mu gabatar da wannan muhadara tamu da aka yi matake jama'a da suka halarci wannan sun san takin da aka yi mata da Allah dan tuna min muhadara ce akan muhimmancin na so in ji ga bakin ku muhadara ce akan muhimmancin neman ilimi wadda Allah ya kaddarce mu da gayyato babban malami malam Bashir Argungu sananne na wajen isar da da'awoyi musamman tabbatar da aƙida ta tauhidi da kuma jaddada ta kuma babban makusanci ne ga shehin malaminmu shek abubakar giro argungu allah ya gafarta masa wanda duk inda za a je duk inda za a yi wani karatu yana cikin ɗaliban da idan shek ya tura su to ba magana gargada ko jin kunya bukata ta riga ta gama biya domin malam ya kai kuma ya isa a gwada shi kuma suna cikin fitattun malamanmu na kebbi state wa'inda cikin iyawa allah muke ganin suna iya isa muna a cikin tafiya ko shiri ta addini allah ya saka da alkhairi malam bashir umar argungu sananne na ba sai na zauna na yi ta tarifin ba gare ku ko in ta kamba mashi tun da zai gabatar da karatu sai dai na san gwargwado an zauna zauren tun ga mahaifi an sha abin da aka sha aka gurgusa wajen wasu malamai aka ɗiba aka bar gari sokoto aka bar gari aka je ina har a kanon har a ina gurgudu alhamdulillah ya mu'amalanci malamai allah ya bashi nasibi cikin ilimi daga baya ya dawo ya ce bokon masu yan samu takardar aka zo aka yi nce aka daga daga nan aka koma dan fodiyo aka buga aka yi digiri kuma yana cikin ɗaliban da suka samu babban nasara wajen muhadarar da aka gabata ta kwamitin matasa wajen tura yare ɗalibai a egypt kuma yana cikin mutumin da ya zo da nasara mafi girma wanda allah ta tabaraka wa shi ne bai kaddara tafiyarsa ba bayan hannun je abuja za a cikin tafiyar allah ya kaddarci aka iske fasfot ɗinsa saboda tsawon lokacin da aka ɗiba wajen neman biza din fasfot ɗinsa saura wata biyu ya ƙare wanda aka kaddara allah ya kaddarci aka muka dawo domin a yi karancin abin da ke hannun kwamiti a wannan lokacin ya zamanto gaskiya malam bai samu tafiya daga baya kuma malam ya jajirce ya koma zuwa ga ya koma dan fodiyo ya yi digirin nasa muna roƙo Allah ya saka mai da alkhairi gashi abinda Allah ya kaddarci ya kasance kasancewa yake yi gashi malam bai tafi ba amma ba mu san wani ɗalibi da ya tafi wanda ya fi haske kun ga Allah shi yake tabbatar da abin da yake tabbatar lokacin da ya so muna roƙo malam Bashiru Allah ya ma jagora cikin abin da zaka fa'idantar sa'annan ga dokta na doktan matasa cikin izala kuma da ya tashi ba cikin ba wai ilimin gefen islamic study ba ko wani gefe wanda ku ce nan na haika wa'azi a kai ne sai je ɗauko menene a kun fi ni sani akan me doctorin akan computer science malam sai da yayi ya zo nan yayi masters akan menene ba ku bibiyar malam ashe a ku gaya min akan abin da malam ya masters degree kai ne eh, information technology ko sannan ya kare ya koma aka yi doktan haka aka kammala kuma ga da'awa ana na ana yi wannan malaman da muka kafa a nan sun zamanto wani samfil ga matasa wanda za ku ji daga bakinsu kuma wanda ake son kowa ya koyi da su a yi bokon kuma a yi arbiyar kuma a yi tsaye a samu tabbatar da addinin musulunci tukunyar ka sai ne bata mutu hannunka ba ina roƙo mala Allah shi muku jagora abin da za ku fa'idanta da mu Allah ya sa ya zama mai fa'ida gare mu babban abin da wannan majalisin namu yake nufi iya zaratan matasan da muke da su a cikin jihar kebbi ya zamanto muna haska su wannan shine majalisi na farko na izalar jihar kebbi a nan ne aka fara ta izalar ta jihar kebbi gaba daya a nan masallacin aka fara ta saboda ka duk wani matashi da ka iya gabatar da wani abu muna son za mu dinga gayyato su a wannan majalisin suna fa'idanta da al'ummar jihar kebbi kamin allah ya ba mu damuwa mu dinga amfani da sunna tv a wannan ƙasa tamu a wannan jihar tamu wadda malaman mu irin su malam Bashir Ismail Usman Bena manya manyan malamai masu haske ga su malaya ga sauran su malam Zubair ya zama to Sunna TV tana isar da sakon su kamar yadda sauran jihohi suka riga suka wuce mu wasu jihohin ba ba sun fi ku malaman bane amma sun fi ku tsari saboda ka sai ku iske malaman ku malaman ku kuna nan da su a gida ku kun wulakanta su idan za ku gayyato sai da ku yi gayyata daga nesa saboda naku ba ku dauke su da muhimmanci ba idan aka je inda za a samu ilimin sai ka iske in an gwada malaman ku da malaman da ake nuna wani lokaci a wasu wurare sai ka iske wallahi malaman ku na nasibi fiye da wanda wanda ku sani muna roƙo Allah ya mana jagora ya ba mu ikon gyara wa'annan kurakuran kuma ya datar da wannan karatun za a bisa ga abin da ake so ake dar shi za mu dan ƙara lokacin sallah domin isar da cikakken zakon malam falai tafaddal mashkurun ma'jura eh ya yafi ba matsala ya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

da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka <clears throat> wanda aka fi sani da masallacin sheikh abbas muhammad jega hafizahullah a wannan unguwa ta rafin atiku a wannan gari na birnin kebbi wato babban gari na jihar kebbi ba don komai ba sai don munasaba na gudanar da karatu wanda wannan majalisi mai albarka a ƙarƙashin wannan masallaci yake gudanarwa a bisa jagorancin al'imam injiniya imran usman birnin kebbi hafizahullah tare da sauran wayanda suke taimaka masa muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu jagora baki ɗaya abubuwan da ake gabatarwa tun daga karatuttukan da shi a shef abbas muhammad jega yake gabatarwa shekaru shekaru a wannan masallaci mai albarka allah ya saka masa da alkhairi babu shakka sunna ba za ta taɓa mantawa da gudunmuwar waɗannan zaratan dattawa a wannan ƙasa ba ma kebe ba a sokoto da zamfara da najeriya da afirka baki ɗaya fatanmu yadda aka ɗauko da inda ake allah ya sa a ƙarasa haka ba allah ya sa su gama lafiya Ta gurguje saboda lokaci a maudu'in tattaunawa kamar yadda aka gabatar wato shi ne maudu'i wanda yake da alaƙa da neman ilimi mahimmancinsa da kuma mahimmancin amfani da lokaci su babu shakka wannan maudu'i ne babba saboda duk abin da yake da alaƙa da karatu da babban abu ne babban abu ne yana da rassa daban-daban wanda kowanne za a ɗauka to sai a samu wato lokaci mai tsawo ba a kammala ba to amma iya abin da aka abin nan za mu ɗan faɗi wasu abubuwa saboda babu lokaci kamar awa ɗaya aka bani wanda awa ɗaya kuma ta yi kaɗan duba da yanayin abin da za a tattauna a kansa to idan ce ilimi baya bukatar tarifi ko bayanin shi menene da an ce ilimi to kowa ya san abin da ake nufi da ilimi a shirya kishiyar jahilci wadda shi ake kira ilimi a takaice sosai da ilimin da za mu yi magana a kansa nan ne ilimin da ke da alaka da shari'a wato ilimi na addini ilimi na addinin musulunci shi ne za mu tattauna a kansa domin shi ya dace da shi wannan maudu'i ɗin da aka bayar to abu na farko idan mun shiga alkur'ani eh, na ji daɗi yake mafi yawa daga malamai sai alarammomi sai ɗaliban ilimi su da abin da za mu faɗa galiban sai dai ya zama tunatarwa idan muka shiga alkur'ani za mu ga allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa allah subhanahu wa ta'ala yana cewa قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون wato ka ce da su da waɗanda suke suna da ilimi suna daidai da waɗanda ba su da ilimi innama ya zakar ulul albab abin sani kawai masu wa'aztuwa su ne ma'abuta tataccen hankali a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa akwai bambanci tsakanin wanda ya sani da wanda bai sani ba ba za a haɗa su ba so shi wanda ya sani sunansa wanda ya sani ko a ce malami wanda bai sani ba sunansa wanda bai sani ba ko a kira shi jahili su wannan yana nuna mahimmancin ilimi ka tashi tsaye tun da mutane gida biyu ne akwai allazina ya alamuna akwai kuma allazina la ya alamu sosai ka yi ƙoƙari ka nemi ilimi domin ka samu shiga cikin zirin waɗanda suke suna da ilimi saboda al'asulu ga ɗan adam shine aljahalu. kowa jahili yake zuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa so daga baya ne za ka yi karatu ka san abubuwa cikin iyawar Allah cikin taimakon Allah sai Allah ya fahimtar da kai abubuwa da dama na ilimi su <clears throat> saboda haka yin karatu domin ka bambanta kanka cikin ajin waɗanda aka kira allazina ya alamuna wannan yana nuna mana mahimmancin ilimi a shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce ya isa ilimi ya isa sharaf da ɗaukaka ga ilimi wato ne a ko kuma ya isa ya nuna maka illar jahilci ta yadda mai shi baya son a jingina masa shi ko da ku ya san cewa siffar tashi duk lokacin da aka ce da shi jahili to sai ya ga abin ya masa nauyi su saboda haka yadda za mu yi mu fitar da kanmu daga duhun jahilci su wajibi ne mu tashi sai mu yi karatu saboda mu shiga cikin zirin ita wannan aya ah, babu shakka idan muka yi haka to sai mu shiga cikin ƙarƙashin waɗanda Allah yake daga darajojinsu yarfa'i Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat saboda mutane biyu ne Allah yake daga darajarsu a na farko waɗanda suka yi imani wanda akwai manzanni a ciki akwai annabawa akwai as salihu da makamantansu sannan akwai al'ulama so idan ka yi karatu za ka samu wannan daraja muddin karatun na tsoron allah ne amma idan ba ka yi karatu ba to ba ka cikin ita wannan daraja ɗin da allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kanta sannan abu na biyu malamai suna cewa babu wani abu da allah ya umarci manzau sallallahu alaihi wasallama ya nemi Allah ya ƙara masa in ba karatu ba Allah yana cewa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma a mahallu shahid wa qul wa qur rabbi zidni ilma Allah ya ce ka ce Allah ya ƙara ko ubangiji da ka ƙara min wani ilimi ɗoriya akan <clears throat> wanda na sani wanda nake a kansa a shi yasa idan mun duba tafsirul qur'an al-azim da alhafiz hafiz ibn kasir rahimahullahu ta'ala yake cewa ibn uyaina Sufiyan ibn uyaina rahimahullahu ta'ala a ƙarƙashin wannan aya yake cewa walam ya zalfi ziyadatin hatta tawaffahu Allahu manzo sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana dada neman ilimi yana neman Allah ya bashi ilimi har sai da ya bar duniya so kaga min babu aulabu shi da ake wa wahayi shi da Allah ya zaba Allah ya yabe shi Allah ya tsalkake shi alƙur'anin sukutun aka saukan masa amma kuma a haka <clears throat> annabi bai wadatu da wannan ba roƙon Allah yake Allah ya ba bashi ilimi su kaga duk abin da annabi zai roƙa Allah ya ƙara masa wannan abin babba ne Su ne yana nuna mana muhimmancin neman ilimi ta yadda gashi Allah ya umarci annabin sa cewa <clears throat> ya nemi ƙari Allah ya ƙara masa haka abu na uku za mu ga cikin abin da malamai ke ambata dangane da sauka alkur'ani a ayoyi guda biyar na suratul alaq da aka fara saukarwa bisa gazance wanda shine jamhurin mufassiri na suke a kansa matsalar tana da saɓani me aka fara saukarwa wasu ce suratul fatiha wasu ce kaza wasu ce kaza amma ƙaunul aksari zance na mafi yawan malaman tafsiri shine waɗannan ayoyi guda biyar na farko kamar yadda hadisin da na aisha yake nuni fi sahihul bukhari a ƙarƙashin wato kaifa bada wahai ko babu bada wahai yadda aka fara wahayi to za mu ga lokacin da mala'ika jibril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 za mu ga cewa a ciki bisa ra'ayinsu waɗancan malaman saboda matsalar ba ta da nassi kan cewa menene ya fara sauka su amma abu abdullahi al-qurtubi da littafin tafsirin aljami'u li ahkamil qur'an yake cewa zance wanda mafi yawan malaman tafsiri suka tafi a kansa shine waɗannan ayoyi guda biyar su ne suka fara sauka to za mu ga a ciki sai aka yi amfani da fi'ilu amri. Allah ya ce da annabi ikra ka yi karatu wanda al'amru al-mutlaq ya dullo alal wujub kamar yadda malamai suke faɗa duk sanda aka yi umarni ba a ƙayyade shi da wani abu ba to yana nuni akan wajabci bismi rabbikal ladzi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka to wannan ba malamai sun tattauna a kanta wasu ce ta zo da ma'ana alhali. eh ma'ana ikra hala kaunika muftatihan isma rabbika allazi khalaqa wanda shine fahimtar eh, zama kashari a tafsirin sa al wasu kuma suka tafi akan cewa a'a ba nan sila ce ko za'ida ma'ana asalin zancen ya cika to akan ƙara wani abu saboda wata fa'ida akan ƙara wani abu saboda wata fa'ida sai ya zamo kenan asalin zancen ikara isma rabbikal lazi khalaqa wato ka karanta sunan ubangijinka wasu kuma suka ce baɗin lilisti'ana tana nuni a kan neman taimako ma'ana ikra musta'inan bismi rabbikal ladzi khalaqa ko ikra ma yuha ilaika sukan kaddara maf'ulun bihi ka karanta abin da aka yi maka wahayi kana mai neman taimako da sunan ubangijinka wasu kuma suka ce bi din da ba'alar ala ai ikra ala ismi rabbikal ladzi khalaqa to wannan zuka ibnu adil alhambali a tafsirinsa allubabu fi ulumin qur'an duka ya kawo wa'annan zantuka amma dai cewa ba din tana nuni akan neman taimako shine zance wanda malamai suka fi rinjayarwa sai zamo ma'anar aya din ikra ma yuha ilaika bismi rabbikal ladzi khalaqa wato ka karanta abinda aka yi maka wahayi shine na alqur'ani tare da kana mai neman taimakon wato ubangijinka ma'ana ka fara ambata sunan Ubangijin Ka kamin ka karanta abin da aka yi maka wahayi a kansa a to a ƙarshe za ka ga sai Allah ya haɗa wani abu wanda yake ala ce ta ilimi shi ne ya ce allazi allama bil kalam e, fi'ilin allama yana buƙatar mafi'ulai guda biyu kuma ko ɗaya ba ambata ba to shi yasa malamai suka zo suka kaddara su ai allama al-insana al-khata bil qalam Allah da ya sanar da dan adam rubutu da alƙalami so shi yasa al-imamu qatada kamar yadda abu ja'far ibnu jarir da tabari ya fitar cikin jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an yake cewa alƙalamu ni'matun min Allah azima walaula zalika lam yaqum dinun walam tasluh aishun alƙalami wanda yana da alaƙa da karatu tunda ana rubutawa ya ce wata irin babban ni'ima ce wadda wannan ni'ima ba dan da ita ba ma da babu addini Da inda ba karatu ta ya za ka yi addini ya za ka sayar da ake sallah azumi zakka aikin haji tauhidi da sauransu dole sai ta hanyar karatu sannan alƙur'anin da ba a rubuta ba kaga ba zai kawo gare mu ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ba a rubuta ba da ba su kawo gare mu ba da ba su kawo ba ya ce kai hatta ɓangaren rayuwa ma inda ba ilimi da alƙalami to da rayuwa ma ta lalace saboda mutane za su dinga rayuwa da kasan dabbobi kowa ya ta abin da ya ga dama idan ga dabbobi ba su da tsari a rayuwarsu to haka mu ma za mu kasance amma sai Allah ya mana ni'ima ta karatu shi yasa a ƙarƙashin wannan aya a lamutu sudan a sheku abdullahi gwandu a tafsirinsa da ya fi ma'ani tanzil yake cewa kullu kullu ata'in dunal ilimi ka nuqtatin min al muhiti duk wata kyauta da Allah zai ba ɗan adam in dai ba ilimi bane ba karatu bane to kamar ka je cikin teku ne ka ɗebo ɗigon ruwa ƙwaya ɗaya bi ka rage tekun da shi to shi ke nuna maka cewa duk abin da Allah zai baka na mukami ko kuɗi ko na lafiya ko me in dai ba ilimi a ciki to ba a baka komai ba ba a baka komai bangaren kyauta Ba ka samu komai ba a to wanda a gurguji kenan sa'annan idan mun koma a wata aya za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni hatta jihadi Allah ya hana mumine su fita gaba ɗaya a kyale annabi saboda ta yi bayan sun watse a saukar da wahayi to shi yasa hatta a saraya sariya runduna ta yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikawa annabi bai tafi ba to a samu wasu su zauna tare da annabi saboda idan an saukar da wani abu in waɗancan sun dawo su kuma sai su karantar da su wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa falaula na fara min kulle firkatin ƙwa'ifatun ko minhum li yatafaqahu fi gani jihadi ne fa za a tafi fa amma sai Allah ya ce to kowace ta'ifa a samu wakilai su zauna tare da annabi saboda idan an saukar da wahayi annabi ya koya musu idan ya koya musu su kuma waɗanda ba sa da in sun dawo to su ce musu ai bayan kun tafi ga abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi musu bayanin abin da suka fahimta na fiqhu na addini a haka za mu ga a wata aya hawa yau wadda take nuna mana falala na neman ilimi Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga da ilimin ya fara eh, shi ake farawa qabla kulli shay'in kamin ka fara komai to karatu shine ake farawa kamin ka fara sallah azumi zakka komai Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika sai ya ce walil mu'minin al-imam al-bukhari rahimahullah cikin littafinsa sahihul bukhari sai kulla babu ya ce babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal sai ya kawo wannan aya cewa wannan aya tana karantar da mu cewa kamin ka yi magana ko ka aikata wani aiki to sai ka koyi karatu Shi ne ibarar abdurrahman al-akhdari da yake cewa wala ya lahu an fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar fihi ba shi halatta ga mukallaf ya aikata kowane irin aiki sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki don bai san hukuncin Allah a cikin wannan aiki ba to bai da damar da zai yi wani aiki zai aikata wani aiki saboda bisa jahilci zai yi shi zai yi shi bisa jahilci a su wannan a takaice kenan saboda haka ilimi shi yasa za mu ga in ana maganar hatta kyau babu abin da ya kai ilimi kyau eh ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a littafin sa rawdatul muhibbin yake cewa law suwira al-ilmu fi suratin lakana ajmala lakana ajmala surata eh, lakana ajmala min surati shams wal qamar hmm. inda za a mai da ilimi hoto ya ana iya ganin sa ana iya taba shi yace to da yafi da ya bi rana kyau da ya fi wata kyau sun haka ilimi abu ne wanda yake mai kyau shi mutum ko da yana da halitta mai naƙasu za mu ga in allah ya bashi karatu to sai ga wannan karatun ya mai da shi kyakkyawa wannan munin nasa ma ba a gani ba a gani to wannan ne. to haka a gurguje idan mun dawo bangaren sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu ga akwai hadisai da dama da suke nuni akan falala ta neman ilimi a hadisi na farko za mu ga akwai hadisu abi huraira radiyallahu anhu wanda ya zo fi sahihi muslim haka ya zo ta hanyar abu darda radiyallahu anhu fi jami'i tirmidhi fi sunan abi dawud wa fi jami'i tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna man salaka wanda man min siyagil umum ismu shartin ce anan sannan ga na kira ta zo bayanta wanda su yaƙi ya dullu alal umu ma'ana kowane mutum kowane ɗan adam eh, ya samu wata hanya da ya riƙa domin ya fahimci addini ya fahimci alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to kyautar da allah zai bashi sahalallahu lahu tariqan ilal janna maza Allah ya ce Allah zai sauwake masa hanya zuwa aljanna ashe in kana neman eh, me ake faɗa shortcut na shiga aljanna to ka kama hanyar neman ilimi eh, kai tsaye za ka ga kanka a cikin aljanna kai tsaye babu wani <laughs> babu wani abun nan za ka samu kanka a cikin aljanna to wannan kenan haka kuma za mu ga hadisin muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma fi sahih al-bukhari wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah yake nufatarsa da alkhairi yake son sa da alkhairi to zai ba shi fahimtar addini zai ba shi fahimtar addini mafhumul mukhalafa na wannan hadisin shine ashe mutumin da Allah bai bashi fahimtar addini ba to Allah baya nufinsa da alkhairi duk mutumin da kaga bai fahimci addini ba to Allah bai san sa da alkhairi shine abin da hadisi yake fahimtarwa amma idan Allah yana son kada alkhairi to sai baka fahimtar addini kana da aqida tsayayya mai kyau ta salaf ka iya sallah ka iya duk wani abu da ake bukata na wajibai Allah ya baka fahimta in ma wata hayaniya ko wata guguwa ta zo to ba za ta tafi da kai ba to wannan alama ce ta cewa Allah yana son ka da alkhairi kuma a nan za mu ga shi ma wannan hadisi aka yi amfani da lafazin man wadda ita ma ismu sharɗin ce sannan kuma ga na kira ta zo baya gare ta khairan a wanda wannan siyaki shi ma yana nuni akan umumi ba a ce sai wani da wani ba sai dan gidan wani da wani a'a kowa kowa inda Allah ya nufe shi da alkhairi to zai ba shi fahimtar addini shi yasa duk alama babbar alama na cewa wannan akwai alkhairi tare da shi ka gan shi ya fahimci addini sannan malamai suka ce an yi amfani da khairan aka kawo shi na kira a saboda ya yi umumi kan alkhairi babba da kuma ɗan kaɗan eh shi ne alkhairin duniya da na lahira in dai allah ya baka fahimtar addini to duk abin da ake bukata a nan duniya za ka samu abin da ake bukata a lahira shine samun yarda allah da shiga aljanna za ka samu sannan suka ce khairan ɗin nan na kira ɗin litta azim ay man yuridillahu bihi khairan aziman duk mutumin da Allah yake nufinsa da alkhairi babba saboda wani zubin akan kawo na kira saboda girmamawa domin al'asulu azance na larabci shine al a faɗi abin da aka sani sun haka ita na kira shigowa take yi Eh, su shi yasa akwai abubuwa guda kusan goma sha ɗaya da za a kawo na kira saboda waɗannan abubuwa idan an koma a ilimin balaga za a gansu ko da nan ƙasa-ƙasa aljauharul makanun da abdulrahman al-akhdari rahimahullah ta'ala yana cewa wa nakaru ifradan takasira تنويعا أو تعظيما أو تهكيرا كجهل أو تجاهل تحويل تعوين أو تلبيس أو تقليل تزامغا تعظيم إما ماشيني نأكو akan kawo na kira wani lokaci saboda a nuna abin ɗaya ne a nuna abin ɗaya ne e ba lokacin kawo misalansu akan kawo na kira saboda a nuna abin yana da yawa akan kawo na kira shine a taksir wancan al akan kawo na kira saboda a nuna a tanwi'u abin nau'i nau'i ne ba abu ɗaya ba ne akan kawo na kira litta azim shine na biyar shine mahallin shi wannan hadisi da muka kawo aka kuma akan kawo na kira suka ce litta haƙir don a nuna abin ƙasƙantacce ne haka akan kawo na kira saboda rashin sanin abin an jahilce shi akan kawo na kira saboda a tajahul an sani amma sai a nuna ba a sani ba akan kawo na kira saboda a tahawil ana jin tsoron ambatar abu a ayyana shi akan kawo na kira saboda ana nuni kan abun yana da rauni wato bai kai matakin a ambace shi ba eh wulakantaccen abu ne haka akan kawo na kira littalbis saboda a shigar da mai sauraro cikin rudu a rikita shi haka akan kawo na kira littakalil saboda a nuna abin kaɗan ne baya da yawa eh, su ba lokacin kawo misalansu amma almuhim annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce mai yuridillahu bihi khairan to wannan suka ce nakiratun ce litta'zim ma'ana khairan aziman duk mutumin da Allah yake nufinsa da alkhairi to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi fahimtar addini ka kamar waccan aya kenan li yatafaqahu fi dini domin su fahimci addini fahimtar addini ba karamin abu bane sai dai yana da kyau mu bambance shi karatu ilimi wasila ce na fahimtar addini akwai wani zai yi karatu bai fahimci addini ba wannan shine sifar da dama daga cikin 'yan bid'a wasu daga ciki za ga suna da sifa ta karatu ɗin amma kuma su gane addini ba saboda ba ba su wacce fahimta ba saboda shi ilimin wasila ce shi yasa tun farko ake son ka samu malami ahlus sunna mai aqida kai karatu wajensa karka ce ai ni ba ruwana ko ai yanzu ai ba malamai to kaza kaza kaza kaza kaza to in ka je kai karatu ko da ka tare ilimin ba fahimtar addini kaga karatun bai amfane ka ba ka cikin waɗanda hadisai da ayoyi suke yabo ba ka ciki ba ka ciki to yana da kyau mu fahimci wannan sannan a yana daga cikin abin da ke nuna maka neman ilimi yana da mahimmanci shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa za a ɗauke ilimi nan gaba za a ɗauke karatu a nemi ilimi a rasa eh kamar yadda ya zo fi sahihi muslim hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce min alamati sa'a an yurfa al-ilmu wa yazhara al-jahl hmm. yana daga cikin alamomin tashin alkiyama shine a zare ilimi cikin al'umma sannan jahilci ya bayyana eh jahilci ya bayyana su akwai ibn al-jauzi rahimahullahu ta'ala wanda al'allamatul ethiopi ya kawo maganarsa a littafinsa al-bahrul muhit sharhi da yawa sahihu muslim mujalladi na 41 ibnul jauzi yake cewa ana ɗauke ilimi ne ta hanya guda biyu hanya ta farko shine a samu raunin himma da ikhlasi da niyya a cikin al'umma ta yadda mutane ba sa son karatu kwata-kwata ba su da himma in ma an fara karatun sai ga karatun ya yanke ya tsaya saboda niyyar ba ta da ƙarfi himma ɗin kuma ba aliya ba ce safila ce ƙasƙantatta ce ya ce to duk sanda al'umma allah ya jarabe su da raunin himma ƙwazo da kuzari da karsashi na neman ilimi to shi kenan sai kaga an rasa ilimi sai kaga an rasa ilimi ba ilimi sannan hanya ta biyu Shi ya yace qabdul ulama Allah ya dinga zare rayukan malamai gaji an ce malami kaza ya rasu malami kaza ya rasu abin da ke faruwa a yanzu kuma sai kaga duk wanda ya tafi shi kenan sai a rasa cikin ɗalibansa mafi yawa zai ga an rasa wanda za su zo su mai gurbinsa mafi yawa sai yan kaɗan wanda shi ma wannan ya zo a cikin hadisi abdullahi dan amur ibn al-as radiyallahu anhu shi ma fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an Allah baya zare ilimi ga mutane yadda ake zare riga a ƙarshe sai ce walakin ya ƙabidul ilma bi ƙabdul ulama sai dai Allah yana zari ilimi ne ta hanyar kashe rayukan eh, ta hanyar karɓar rayukan malamai eh, hatta idza lam yubqi aliman <clears throat> har sai ya zan Allah bai bar wani malami ba a wani lafazin hatta idza lam yabqa alimun har sai ya zan ba wani malami a lafazin muslim hatta idza lam yatruk aliman kaga ya karfafi wancan lafazin hatta idza lam yubqi aliman wato haka Allah zai dinga karɓe rayukan malamai sai an waye gari ma ba malamai to anan kuma dama mutane na buƙatar fatawa ittakhazan nasu ru'usan juhala eh, sai mutane suna komawa zuwa ga jahilai su kafa su a matsayin malamai su ne musu fatawa abu kaza hukuncin kaza kaza halatta ne kaza da kaza da sauransu to dama batattu ne don jahili batacce ne kaga sai su batar da su tunda su ma dama batattu ne to kaga batar da su za su yi saboda haka ka yi ƙoƙari ka nemi karatu tun wannan lokacin bai zo ba ko ya zo yanzu ba mu sani ba amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari daga cikin alamomin tashin duniya to wannan yana daga ciki sai ga malamai suna ta mutuwa su kuma waɗanda ke tasowa ire-iren mu matasa mu kuma ba mu da himma ta karatu masu karatun sun wuce har sun wuce mu ba mu yi karatun ba to kaga daga ƙarshe an waye gari ba sa duniya mu muka rage mu kuma ba mu yi karatun ba kuma ba mu da himma to sai jahilci ya wanzu sai ta samun barna da fasadi a cikin ƙasa to wannan a gurguje saboda lokaci dangane da abin da ya shafi mahimmancin karatu sai abin da ya shafi lokaci to lokaci ɗan adam baya bukata a yi masa bayani akan mahimmancin lokaci saboda ai komai cikin lokaci ake yinsa mm. komai ba abin da za ka yi a wajen lokaci sawa'u ya shafi addini ko ya shafi rayuwar duniya su amma duk da haka za mu ga allah subhanahu wa ta'ala in mun shiga cikin alkur'ani za mu ga har rantsuwa yake yi da lokaci allah ya rantse da dare wallaili idza ya gisha haka ya rantse da yini wannan hari idza ta jalla haka ya rantse da alfijir allah ya ce walfajar wa layalin asha haka Allah ya yi rantsuwa da lokacin walaha Allah ya ce wa duha to a suratul asr sai Allah ya dunkule su gaba ɗaya sai ya ce wal asr ya shafi dare ya shafi yini ya shafi hantsi ya shafi alfijir ya shafi yini Allah ya ce wal asr ina rantsuwa da lokaci ah, duk da wasu malamai suna cewa akan kaddara wani abu wa rabbi asr wa rabbi layli wa rabbi duha su amma dai wannan fahimta ba ta da ƙarfi almuhim Allah ya himmanta lokaci saboda ya yi rantsuwa da shi sannan mun koma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ga akwai hadisi abdullahi dan abbas ah, radiyallahu anhuma wanda ya zo fi sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'matani magabunun fihi ma kasirun minan nas as wal faragh ne'imomi guda biyu kasirun minan nasi magabunun fihi suna yin hasara a cikinsu mafi yawan mutane ni'ima ta farko shine as shine sihhatul badan mutum ne Allah zai bashi lafiyar jiki madadin ya ribance ta ya yi amfani da ita ya je karanci addini amma ba zai yi sai rashin lafiya ya zo sai a dinga kame-kame haka wal farag shine faragul wakat samun dama ta lokaci da yawa wasu Allah na ba su wannan ni'ima amma sai amfani da ita sai a kasa amfani da ita sai lokaci ya wuce kuma sai a zo ana kame kame da shi su al'adar mutane a yau in dai abu ne wanda ya shafi addini to sai kaga ba sa ba lokaci mahimmanci a wannan bangaren in karatu aka sa sai ka sun ce ba su da lokaci yanzu karatu ma za ka samu ɗalibai to sai sun je sun zauna sun yi mitin lokacin da ya yi musu sannan su zo su gaya maka kai kai da za ka koyar da su ba kai ne za ka sa musu lokaci ba su ne za su sa lokaci saboda in kasa za su ce ba su da dama wancan yana wajen boko wannan yana wurin kasuwanci wannan yana wurin kaza wannan yana wurin kaza da na rayuwa take na rayuwa take a nan haka akwai hadisin abu barzatul aslami wanda ya zo fi jami'ar tirmidhi a abubuwa guda hudu da za a tambayi bawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba a gani la tazulu qadama 'abdin kawahun bawa ba za su gushe ba ranar gobe kiyama hatta yus'ala an arba sai an tambaye shi akan ɗayan abubuwa guda hudu wanda da lokaci aka fara an umrihi fi ma afnahu eh duk rayuwar nan taka da ka je ka karar da ita akan wasu abubuwa marasa mahimmanci sai ka yi bayani sashe gara ka karar da ita a wajen hidinta ma addini ya fi ya fi sannan yanzu in ka auna mu da magabata sai ka ga mu yanzu a ina muke kamar dai wani lokaci muke rayuwa wata duniya ta daban wadda ta sha bamban da ta magabata bari bawa misali da limamin nawawi yahya ibn sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala wanda sananne ne kamar yadda az-zahabi ya kawo rahimahullah a littafinsa tazkiratul huffaz shi al'imamin nawawi da kansa yake cewa sai da ya shekara biyu a wazansa ba ta ga tabarma ba baya bacci shekara biyu karatu kawai yake yi saboda kullum a yi ne yana zuwa makaranta sau goma sha biyu darussa daban-daban akwai darasin tafsiri akwai darasin hadisi akwai darasin nahau akwai darasin fikihu akwai darasin balaga sau goma sha biyu kullum yake zuwa makaranta wanda shi ya yi maka riyadu salihin shi ya yi maka al'arba'una hadith a gani mu a ina muke a ina muka waye gari a akwai wani malami daga cikin malaman saudiya ya rasu a shekhu abdullahi Eh, algudayyan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na sunna yake cewa <clears throat> duk mutumin da bai iya ba ilimi awa goma sha shida a cikin yini da dare to wannan ba ɗalibin ilimi ba ne awa goma sha shida cikin awa ashirin da hudu ba za ka iya cire awa sha shida ka baiwa karatu ba tsakanin zuwa makaranta da muzakara da muraja'a da sauransu to lasta ɗalibar ilmi lasta ɗalibar ilmi in ana magana ɗalibar ilmi baka ciki baka ciki awa goma sha shida to akwai ɗalibai a yanzu kaga sai an duba wasu sukan kawo uzuri cewa ana cikin yanayi akwai talauci <laughs> akwai yunwa ko akwai wane ne wasu in kana tattaunawa da su abinda za ka faɗa ke abinda za su faɗa ke sai ba wannan zamani kawai allah ya taɓa jarabta da irin wannan yanayi ba nan ma baya-baya ko ma zamanin su mala abdullahi gwandu sun haɗu da yanayi wanda ya fi namu tsanani amma a haka yanayi bai hana su suka hidinta wa ilimi ba ga yunwa ga talauci ga jihadi yanzu ko jihadi ba mai yi amma a haka suna karatu suna rubutu shi yasa aka yi wata shekara wadda yake cewa ba a taɓa shekara da Allah ya jarabe su da yunwa irin wannan shekara da shekwa abdullahi ba suka yi noma dama manoma ne sai Allah ya kawo fara fara gaba ɗaya ta zo ta lalata abinci amma a haka abin da ya saba bai fasa ba a wannan lokaci ya rubuta misbahun rawi akan mustalahul hadis eh cikin wannan yanayi a ciki har yake ba da uzuri yake cewa mu'taziran min eh, mu'taziran ne min qawli naqidihi ko biwahmi naw jahalin yakunu fihi bi du'fi himmatin ma ashawagili wa qillati ilmi wa qalbin gafili ma harajin muji fil biladi ko wa fitnatil ju'i ma al jaradi sai ce laulam tinanullahi ya qulu misli ko a me ya ƙarshen baitin laulam tunanun lahi ma za yartaji misli walakin ni ilaihi altaji to har zuwa dai ƙarshen abin da yake faɗa cewa to wannan rubutu da zan yana ba da uzuri waɗanda za su duba akwai matsaloli da suka faru matsala ta farko akwai rashin ilimi eh, wannan tawazu'u ne minhu rahimahullahu ta'ala eh. sai ce akwai kuma raunin himma ba himma <laughs> wanda ilimi kawai a rubutu waƙe kusan baitocin da ya rubuta kusan dubu goma amma shi yake ganin cewa ba da himma littattafai daban-daban da ya rubuta a waƙe banda tafsiri da sauran littattafai na rubutu a zube ya ce babu himma shawagili sannan ga shagulgulla sun muna yawa kai ma abinda kake bakewa da shi ke kana da iyali an mutu an bar ma marayu waye mutu waye tashi to su ma haka suna da waɗannan abubuwa na gani to har ƙarshe yake cewa ma alharaji ya muji Filbiladi, ga kuma jihadi yana ta kai kawo a cikin garuruwa lokacin suna jihadi a je gari kaza a yi jihadi nan ma sun zo ai amma haka suka yi ya ce kuma wa fitinatul ju'i akwai yunwa ba abinci <laughs> babu abinci sannan ma'al jaradi kuma ga fara ya ce kai laulam tinanun lahi ba dan da ni'imar Allah da baiwarsa ba ma za yartaji misli iri na da ke cikin wannan hali ni ma zai fatan ya ɗauki alƙalami ya ce zai rubuta wani abu to kai wace ma fitina kake ciki in Allah la ba kawai ta rashin kuɗi ce ta kaɗai ce Allah ya baka lafiya baka jihadi in ka yi noma za ka samu amma baka yi su saboda haka mu tashi tsaye muhimmantu musamman abu na ƙarshe yana da kyau mu sani a tarihin afirka muna cikin 'yan gaba-gaba a nan jihar kebbi wajen karatu kawai mun bari tarihi mun saki tarihi ne kuma mun saki asali wanda shi a sheku abdullahi ya yi karatu a wurin sheku usmanu ibn fodi shine babban malaminsa mafi yawan karance-karance da ya da tafsiri a wurin yi to shi kuma a shehu usman ibn fodowai daga cikin malaman da ya karatu da su akwai da ake kira malam usman dan kabe ne ba kabe ne wurin shi ya karanci tafsiri da su ishiriniya su ashariya da makamantansu shi ya haifar da shehu usmanu shi kuma shehu usmanu ya haifar da a shehu abdullahi gwandu ya rayu a nan gwandu ga ta nan kusa da ku ku ka gani wanda sama ga shekara 200 cikin abin da ya bayyana mafi abin da bincike ya bayyana ba a yi malami da allah yawa bayyawa ta ilimi da zunzurutun karatu da rubutu kama a shehu abdullahi gwandu ba shi yasa a wannan ƙasa shi ya fara rubuta tafsiri da ya wai mun wanka fara rubuta tafsiri duk najeriya haka malam mun bar asali <laughs> mun bar asali so tun ɗazu al'imam injiniya yana ta nuna bin lokaci yayi sosai a ya kokari ba mu fara da wuri ba kuma lokacin baya da yawa insha Allah ta'ala wata munasaba za mu dora inda muka tsaya akwai hanyoyin neman ilimi akwai nukuta mai mahimmanci falalan malamai ita ma tana da matukar mahimmanci saboda yadda mutane ke rena malamai a wannan lokaci to insha Allah za mu tattauna da malam wani lokaci za a sake dawowa a ci gaba su bihanaka Allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a takbir شيخ بشير muna roko tabaraka ta'ala ya saka maka da alkhairi Allah shi yawaita muna ire-iren ku a cikin wannan jiha tamu mai albarka ko yanzu ma alhamdulillah wani goro ya ce sai da safe amma dai ba mu kai sayan muna insha Allah za mu yi jama'a kun ji abinda babban malami wanda ire su doktoti ne wallahi amma dai alhamdulillah ana kan hanya za a samu doktan na takarda amma na ilimi ya riga ya isa muna roƙo Allah ya ƙara haskaka su wannan taron ya samu halartar manya-manyan mutane manya-manyan malamai alarmomi wayanda ba za mu yi ambaton su ga baki ɗaya ba bari zai mu fara mace yan kaɗan daga wani suke haya tebur kaɗan sai in ba mai taliki domin lokacin sallah ya riga ya karatu akwai sheik sadiq wuragori wani babban malamin mu na yana nan wurin nan tare da mu akwai dr ibrahim wasagu akwai malam usman bena sheik malam usman bena akwai malam ali ali badariya ali ali kenan <laughs> akwai babban malami malam Usman bai na ambace shi ko sannan akwai malam Abbas wanda ga shi kamar matashi amma dai duk yayanmu na wurin ga muna ganin ne jiki ne ya sare da 'yan matasa amma dai gaskiya alhamdulillah barakallah Allah ya saka alkhairi akwai irin su Sheikh Nu'man Kaduna akwai malam Yahaya kan giwa malam Yahaya Abubakar kan giwa shi ma gashi nan tare da mu Allah ya saka alkhairi akwai su malam Abdullahi Badariya muna nan sai ga dakakurin matashin nan wanda ne babban coordinator na wani foundation mai tallafa ma al'umman musulmi na high excellency uwar gidan mai girma gonan jihar kebbi mala abdurrashid wanda duk wata hidima ta addini ta taso a gwamnatance shi ake samu kuma sai ka iske matsalolin sun warware allah ya saka alkhairi shi ma ya samu halarta wannan wurin namu akwai malam sanusi alaramma sanusi wanda ɗaya daga cikin limamma wannan masallaci ne na tahajjud malam sanusi alaramma sanusi suru wanda aka fi sani akwai irin su malam abubakar jitanna wanda dukkanin su alarmomi ne zai ga mutane da su su sheikh muhammad yaro ga <laughs> kai wanda ya ce ka <laughs> ga famanan zakdare ga baki daya na addinin musulunci wanda ba gayyata ce mun kai ba sanadi ya samu karuwa muka ce bari mu mai uzuri Allah ya sa matarsa ta haihu kuma gobe ake suna muna roƙo Allah ya sanya mu abin da aka haifa albarka ranka ya barka da zuwa ga kuma su malam Usman ga dattijon arziki nan ga iyayenmu nan na wannan masallacin jagoran wannan aikace-aikacen na kwamitin wannan masallaci malam Allah ya saka muku da kai daga babban ladani su malam Mutala sai uba shehu dan agaji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 rafin atiku wanda nake kira wannan masallaci da headquarter na izala yadda muka taru a ciki wannan masallaci ubangiji allah ka haɗa fuskokinmu a gidan aljanna lokacin da aka kira ni ake ce da cewa akwai muhadaran da za a gabatar a wannan masallaci kuma bisa ga kaddara na ga sunana a cikin waɗanda za su yi ta'aliki na wannan karatu a yi hankuli ina iya cewa akwai ɗan kuskure kaɗan kuskure a nan ne wanda ya gabatar da karatu an san kowa ne shi ni ɗin ma na san ne ne shi idan na tafi argungu ranar litini zuwa ranar juma'a akwai inda muke haɗuwa da shi da dare me muke a can babu ruwanku malam mai gidanmu ne ubangiji allah ya saka masa da alkhairi amma ina gani in aka ce mai taliki ya kamata a samu babban malami wanda shi ya kamata ya gabatar da wannan taliki ko in ɗalibi ya yi karatu babban malami ya kamata ya taliki amma bayyuwa a ce malami ya yi karatu kuma a ce ɗalibinsa ya masa taliki saboda haka ina gani an ɗan samu ɗan kuskure wurin gabatar da wannan program amma ina mai jan hankalin a kwamiti da suka shirya wannan program a duk lokacin da za a gabatar da muhadara a samu wanda aka san da cewa ya fi mai gabatar sanin wannan abin domin ya gabatar da taliki ban gane ko kun fahimci bayani na ba yanzu da za a ce yau malam bashir umar argungu zai gabatar da darasi game da information and communication technology sai a ce to almajiri umar ibrahim birnin tudu ya zo ya yi ta'aliki to ina ganin kama a nan kan Na'isa. isa in ce wani abu ko ba haka ne kuma da gudu walfaru da gaggautawa in ji wani malami ko ya ce farolo farilla ne zan zo in gabatar da taliki to alhamdulillahi a malam cikin muhadaransa na samu waɗansu point points da na rubuta wanda zan roƙi malam alfarma akwai abin da muke ce ma copyright piracy ko Bai baiwa ka ɗauki karatun mutum ko abin mutum ya basuwa ka je ka gabatar da shi ba tare da ka nemi izininsa ba daga cikin abubuwan da na rubuta na abin da na karu da malam kai mu hankuri zan yi amfani da waɗanga abubuwan ni ma zan yi rubutu a kai domin in ji in gabatar da karatu a gurguje dai babu isasshen lokaci daga cikin abubuwan da ya tattauna ba taliki zai ba zan ɗan yi comment ne kaɗan ɗan bita kaɗan ne daga cikin abubuwan da na rubuta akwai muhimmancin neman ilimi mm. muhimmancin neman ilimi daga ciki ya ɗauko bayani game da ayan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa waɗanda suke da ilimi da waɗanda ba su da ilimi ba za su zama abu ɗaya ba akwai bambanci tsakaninsu guda biyu shi yasa kusa kusan dukkanin annabawan Allah maɗaukakin sarki babu annabin da Allah ya turo wanda za a ce bai da ilimi dukkansu gaba ɗaya masu ilimi ne walaƙad dawo dawuda wa sulaimana Allah sai ya kira ilimi a nan wani wuri Allah ya ce walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wani wuri ya sake cewa walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma annabi yaqub Allah ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu dukkan su gaba ɗaya annabawan Allah ne kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da siffa na ilimi Allah ya saka da alkhairi daga cikin darajoji na ilimi muhimmanci ilimi Allah ya siffanta kansa da siffofi bisa ga ma'aunai daban-daban na larabci a cikin Kur'ani. Misali muka ce Ar-Rahmanu siffa ne na wane ne? Na Allah, Ar-Rahim siffa ne na wane ne? Amma kuma sai Allah ya siffanta kansa da siffofi bisa ga ma'aunai daban-daban na larabci da ilimi a cikin littafi Al-Qur'ani. Allah ya siffanta kansa da siffa na Al-Alim ala wazni fa'il ko? Ya siffanta kansa da al'alim ala wazni fa'il. ya siffanta kansa da al'allamu ala sigatul mubalagha ga sunan daban-daban da Allah ya siffanta kansa a cikin Qur'ani domin a nuna mana yadda ilimi ke da muhimmanci kwarai da gaske abu na biyu shine ilimi mai amfani ba ka nemi ilimin ba shin in za ka roƙi Allah kamar yadda Allah ya kawo mana aya a cikin waton suratu taha mai Allah yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabbi zidni ilma mala ya kawo mana wannan aya abin da ya kamata shine mu ma in za mu roƙi Allah mu ce ubangiji Allah ka ba mu ilimi wani irin ilimi ne ilimi mai amfani ban sani ba sha haka magana take akwai bambanci tsakanin karatu da ilimi suna da bambanci ko ya na gana raba ido akwai bambanci tsakanin karatu da ilimi kuwa akwai wanda zai yi karatun amma babu ilimi sai aka ɗauko misali na ƙisan wani bawan Allah ko wanda ya kashe mutane ɗari ba ɗaya sai je iske wani malami ga yadda malamai suka ɗauko wannan ƙisa suka ce wannan malami ya yi karatu amma bai da ilimi sai ya tambaye shi da cewa na kashe mutane ɗari ba ɗaya shin yanzu in na tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha Allah zai yafe mini me malami ya ce masa don ka rena ma mutane wayo ka kashe mutane ɗari ba ɗaya ka ɗauka za a yafe maka ƙaramin sani amma nan ƙaramin sani sai zama wasa menene ajali an ka sheke shi ya ƙara gaba sai ya samu malamin da ya yi karatun kuma ga ilimin da ya nemi fatawa wannan malamin mai malamin ya ce masa ya ce in yanzu ka tuba taubatan da ha tuban da ba za ka koma ba Allah ya yafe maka kuma da Allah ya yafe masa mun san yadda aka isala ga wannan tarihi saboda haka daga cikin karatun malam yake cewa baka da hujjan da cewa babu ruwana game da malamin da zan tafi wurinsa domin in je nemi ilimi malam ya jawo hankulanmu da cewa mu saba da zuwa gaban malaman sunna sun yi karatu sun fahimci sunna domin su karanta da mu sunnan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yanda aka gina na uku ya ɗauko bayani game da waɗannan ayoyi guda biyar da aka fara yin wahayi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato inda allah ce iqra bismi rabbika alladhi khalaqa har zuwa can aya ta biyar mu gano da cewa da Allah zai fara wahayi zuwa ga manzan Allah Allah bai ce masa yi sallah ba me yasa Allah bai ce ka fara yin sallah ba domin ba a yin sallah sai an samu ilimi yadda za a yi sallah da Allah ya sa mala'ika jibrilu ya ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tafi aka karɓo waɗannan salloli guda biyar an ka dawo sai da aka turo wane ne mala'ika jibrilu ya zo ya karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda zai yi waɗannan salloli practically sai da aka yi gaba gare shi kuma ya samu wannan ilimin saboda haka addini ba a addini dole sai an samu ilimi ubangiji Allah ka bamu ilimi mai amfani abu na gaba malam ya yi bayani game da zare ilimi ta hanyar ɗauke rayuwar malamai ina ganin wannan bai buƙatar wani dogon bayani don mun ga misalai da dama abubuwan da ke faruwa misali daga ciki allah ya ji kan shek a malam jafar adam mamur kano allah ya ji kan mai gidanmu gaba ɗaya zan jinjina masa a matsayin shi ma ict expert waton muhammad awwal albani yau ina yake ga malamai da dama Allah yana nan yana ɗauke su wanda wannan na daga cikin alamomin tashi alkiyama ubangiji Allah ka ji kansu gaba na hudu a na biyar shine amfani da dama wurin neman ilimi ya ko wana matasa yanzu muke da dama a lokacin da kake da ƙarfinka da ƙuruciyanka ka dage ka tashi ka je ka nemi ilimi a dai ilimi da ya shafi ilimi na addinin musulunci wallahi ko na yi rantsuwa babu fara. ko profesa kake na kwamfuta ga cikin kabari babu mala'ika da zai tambaye ka game da definition ɗin kwamfuta babu mala'ika da zai maka tambaya game da network ɗin kwamfuta game da addinin ka za yi maka tambaya to addinin ka shi ya zama a matsayin hanya da za ka tsara makanka continuous assessment domin ya zama sanadiyan ka gidan aljanna ubangiji allah ka samu gidan aljanna don rahamanka na ƙarshe a malam ya yi bayani wanda wannan bayanin ya dan girgiza ni gaskiya kuma na ga mutane da dama suna karatu suna dariya akan cewa faɗin wani malami da cewa duk ɗalibi da ya ansa sunansa ɗalibin ilimi shine wanda ke zaunawa saman littafi yana karatu tsawon awa goma sha shida ban ce kowa ya daga hannu ba amma akwai irin wannan ɗalibi zaune a wannan wuri ban dai ce babu ba amma babu yawa ni dai ban ciki a magana gaskiya ne ni dai ban ciki ubangiji allah ka saka ma malam da alkhairi ina mai amfani da wannan dama ya roƙi alfarma daga shi shugaba na wannan zama da cewa don allah a samu lokaci a sake gayyato mana malam domin gaskiya ya ɗaura mana daga inda ya tsaya insha Allah don gaskiya na karu da abubuwa da dama a nan assalamu alaikum rahmatullahi barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu hausawa suka ce wai laifin daɗi karewa sai dai ni da yake na ga huskokin ɗalibai ilimi da yawa a wannan wurin zaune ina da 'yan tambayoyin da ya sa da nake so in jefa kuma an sa wa'annan tambayoyin dalla ina bukata a turo min su a whatsapp ko kuma text message domin za su amfane mu matsayin mu mu ɗaliban ilimi wai me yasa ba ma jin malaman da muke da su na cikin jihar kebbi malaman mu na gida matasan malamai da manya ba su da kima a mu. me yasa malaman da muke da su cikin gida na cikin jihar malaman malamanmu matasa da manyan malaman da muke da su ba ma jin suna da kima a zukatanmu mu kuma ɗaliban ilimin abin da gare mu ya fito za ka iske kai tsaye malam jitan na zai aure in yi aure zai kaji ina za ka yi gayyata sai ce zai gayyata daga lagos zai gayyato malami daga lagos kuma wanda abin da malamin nan zai faɗa daga lagos a nan cikin gida muna iya gayyatarsa muna iya faɗarsa malamanmu suna iya faɗarsa duk abin da za a fa'idantar na san akwai wata jiha cikin makwatanmu na nan ban taɓa ji ba ban taɓa gani ba sun gayyaci wani malami komi girma ne daga nan jihar kebbi su ce ya je can ya musu wata muhadara ko daura ko karatu sai can ba a rasa ba mu me yasa wai ba ma jin malamanmu sun kai malamanmu na ilimi alban da muke da su na kowane fanni da allah ya albarkace mu da su me yasa mu ɗaliban ilimi mu ne muke ba da shawarwari a gayyatu malam wani me yasa ba ku ba da shawara ga mu da shehunai ko wani gefe dubairin su dr faruk tilli dubairin su malam usman mai jahulla duk cikin garin birnin jamus suke zaune manya manyan malamai duka wayanda muke da su ga sunan amma duk abin da zamu yi mu ramar gayyatu su ba me yasa idan akwai ansa da Allah ina neman a taimaka min da shi me yasa manyan malamanmu matasa da da cijawa ba sa a fiyarin a sunna tv me yasa malamanmu na jihar kebbi gabaki ɗaya ba su a fiyar suna tv misa sai a taimaka mana da ansa ko za ka alaikum salam ina da ansa guda daga cikin soshi da wancan eh ko ka gayyato nan mutane ba su tawo kun ji mala abdullahi ya ansa wata kaɗan daga cikin tambayoyin ya ce abin da yasa sai an gayyato wani malami daga nesa saboda mu ba ma mutunta junanmu duk lokacin da wani zai yi karatu in dai malam usman bin na zai yi karatu to ba sai na te ba zan ce zan kalla a media me yasa muke yin hakan majalisi na kowa da kowa a nan garin nan za ka iske mu da haɗin kai wajen halittarsa da ni na yi tafiya a kaduna kwanaki na iske majalisar malamansu matasan malamansu za ka iske a magariba da isha'i masallaci cike yake masallaci cike yake je kano ka gani ka je duk ka daga da ka bar gusau daga gusau zuwa sama kai daga maso kuta zuwa sama za ka iske kowa yana da lokacin da yake zuwa makaranta amma mu da ɗalibai ilimin da sauran gama gari za ka iske hatta da magariba zuwa isha'i ba ma mutunta ta masaurin ilimi ko masaurin karatu shi wai mun yi ilimin ne na amshe wa salam na'am assalamu alaikum wa rahmatullah Ah, mai girmalan imam imran ya dan yi bagana akan wani ciwo da yake sukan mukwarai kwarai a cikin jihar kebbi kuma zan yi amfani da wannan dama a mintoci kadan in yi magana daga cikin abin da ya sa da yawan mutanenmu ku lura da kyau suke da sha'awa da malumanmu na jihar kebbi ni dan jihar kebbi ne wa walidin wa mawalidin amma na taso a yanki na kaduna malumanmu na nan mu ne ba mu mutunta su ba tun daga mataki na gwamnati har zuwa ƙasa don haka a walakance suke can wa'incan maluman suna da murya ta inda za ga malami ɗaya yana da asimar da tana iya janaretin miliyan ashirin ba tare da yana hudu da gwamnati ba yana iya ɗaukar laluransa har ya taimaka ma waninsa amma mu nan gaba ɗaya zan buge duka ba malamin da za ka iya tunkarin shi laluran dubu ɗari haka nan sai wanda aka tada mai da hankali don haka duk waɗanda suke da mataki na sama mai girma injiniya ku tsaya ku yi nazarin ya za a yi malaman nan su yi mutunci a gina musu makarantu na boko da na zamani da na islamiyat ta inda ko da ba wanda ya kawo musu sadakan ko naira biyar su ma suna iya riƙe kawunansu insha Allah subhanahu wa ta'ala malami ɗaya zai iya wannan masallacin yanzu gashi akwai wuraren da babu fitilla bai kamata sai an jira wani ya zo ya yi ba muna da filin da za a iya buɗe makarantar boko da islamiyya a ci masallacin yana iya fitar da zakashi a karan kansa don haka tsakanin da allah matsala ne na talauci ina tunkarar maganar malam abdullahi ba wai zuwa ne ba a yi ba in yau duk wanda ya san ya halarci majalisin nan mai girma ya tsaye zai duba wane ne baya da shi a bashi mashin to kowa sai ya zo tun daga wata local government amma ka zo wani da kyar ya kawo kanshi ko ba gaskiya bayan uwa don haka da Allah malumman a tsaya a kalli menene makomansu a fito musu da proposal din da za su iya rike kawunansu wannan shine zai sa ɗalibi ya bi su amma ga su Dr. Ibrahim sun dawo sun zo da doktoci kwali amma ina ne wurin aikinsu islamiyyan zai bin sabit ta ina ne za a kalli ga wani can ya dawo da degree program a wata local government a wata jiha makarantar professor makari i'm sorry to call his name profesa makari duk ɗaliban shi da suke zuwa sudan ko da za su dawo yana da makaranta sun fi ɗari kowace makaranta makarantar shi ce wacce da ɗalibi ya dawo haziki za a mai principal a gurin yana da albashi dubu ɗari da hamsin kafin su samu wurin da za su kai shi don haka bai zuwa wurin wani ya roƙe shi zai zo ya zauna ya fake aiki ya riƙe kansa sannan ya je ya sana'a wannan shine babban ciwon ma a jihar kebbi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan a fuskar da malayan ya kalli wannan dole sai gwamnati ta shigo ciki ta karfafa malamai da kuma hanyoyin da za su iya rike kanta ba tare masu dogara gwamnati ba kuma wannan tunani ne mai kyau wanda insha Allah a can dori ba ma da gwamnati da attamu amma yanzu muna da gwamnati da attamu kuma wa'annan korafe-korafen insha Allah za su samu kai labari abinda muke so ya za mu samu haɗin kai namu na ƙasa haɗin kai namu na ƙasa ni ina da tabbaci gwamnati tana neman ta game muke fuskanta yanzu yadda muka haɗa kanmu a nan wurin nan ban san wata bukata da muke da ita a gwamnatance ba wadda gwamnati ba ta yi mana ba wannan haɗin kan da muke da shi a wannan ba wani wanda yake wurin nan face yana da wani majalisi wani masallaci akwai hiyar da mutum ɗari bayansa suna bin sa sallah suna sauraron maganarsa suna sauraron hudubarsa akwai mai mutum dubu cikin wurin yana sani ban san yadda za a yi irin wa'annan huskokin da suke wurin nan muna da wata matsala a gwamnatance ba wadda Wanta ba ta ishari muna hawaye mu babu ta mutum ɗaya ma ya fito a midiya ya yi magana ya ce yana son a ɗauki nauyin musabaka ta ƙasa a midiya ya yi magana kai ɗaya sai kai a midiya ma ya yi magana kai ɗaya sai ka mara abdulshin da kira nan ta ce madan ta ce a yi sauri mata gona iwar gidan gona jihar kebe ya ce a yi sauri a je a samu estimate abin da wannan walima za ta ɗauka tuni mun riga mun submitting proposal muna tunanin yadda za a ɗauki nauyin wannan walima ko fara shirye-shiryen saboda ka ban san wani abu wanda kuke fata na go a gwamnatance ba wanda yanzu ina tsammanin gwamnatin ba ta yi mana insha Allah za ta yi bakin kokarin ta amma haɗin kanmu sai mun ji a jikinmu malam da ya gabatar da karatu zan iya saurara mai domin matsayinka na ɗalibin ilimi sai ka yadda za ka yi katu ga warinka sai ka yadda za ka katu kaninka sai ka yadda za ka katu ga yayanka da wanda ka fiya ilimi da wanda ya fi kowa za ka saurare shi ta nan za ka ita da ilimi da hikima idan za mu ce ni kullum tun da malam wani na fi ba zan ziyarci majalisinsa ba ba zan saurare shi ba ba zan aminta da maganarsa ba in ma ya magana abin da ke nema cikin kuskurensa in ɗebo don in yaɗa ko in masa raddi to ina tabbata muku wannan wallahi ƙarshen ci baya ne gare mu amma muna fata ta wayannan majalisan Allah ya ƙara haska mana za mu dinga gayyatar mu muna tattaunawa kuma wanda yake da shawara a gwamnatance ko a wata shawara wadda zai iya ba mu za ta karfafa karance karance a jihar Kebbi to wallahi ya kawo za mu iya abin da muka iya yi gurgurun abin da Allah ya bamu dama wa alaikum salam shek abdul rashid ai na so in gabatar da take zan zo sannan matsalar mu ta sunna tv ni ba abin yana banna min rai malaman mu da muke da su matasa missa ba su a fiyar da sunna tv wai abin bai damu da ku kullun sai dai malaman wata jiha muke gani a wai don Allah ne nake da wannan damuwar

ba ka dai kadan yi kadan yi magana da to kamar yadda shi imamu injiniya ya ce yake abinda yake kawo irin wayannan matsaloli kamar yadda ya faɗi bala'i wanda ke da birnin tani wannan abin ce ta yana ci mana to a baya yadda muke samun kanmu da datsa kama. wallahi wanda za ka ji ya zo yana kuka wani yana karanta shi da jahilci to shi kuma bai da ikhlasi na wani. na wuce in je wurin wani ko ba zan saurari wani ba to shi kuma wannan bai da ikhlasi abu na farko na. abu na biyu magana suna tini magana ce na kuɗi karatu ramadan tasiri kusan naira miliyan uku ake sashi suna je duk program guda dubu ɗari ne ake sawa sannan daga baya a bada bonus ta sake a sa karatu su daya to ina hakan ne majalisun da ake wannan ya kawo karu wannan ya kawo kwabo tare da masu mu da shuni da gwamnati idan za a ɗauki nauyi to fuskoki wayannan malamai na ku za a ganin su a sunna dini kuma wannan magana da kai na ji daɗi da ta fito daga bakin ka musamman matsayin da ka samu yanzu irin abubuwan da ka fara yi na jawo wasu wayan da kake ganin lalle suna iya ba da shawarwari ka ja ƙara ja musu da jiki wannan abu insha Allah zai sa a magance irin wannan matsala sannan insha Allah ta'ala tsakanin da Allah idan za mu mara wa kuma bai da bari mu haɗa kanmu domin duk malaman da suke waje za ka ga idan matsala ce ta addini to za a so yau da malam zubar da samu matsala to zan zo in yi ruwa in yi tsaki gari ya fi zuwa matsala amma wannan ne wanda ya bada kowa musibar fada ta kada je kan shi to ta ma fada kuma yana daga cikin abin da yasa muke koma baya yanzu sai mu tattauna mu ce malam misali malam bashir ko malam ina misali ko malam yahya sai mu ce ya kamata a samu guda a biya mishi sallah tini majalisi na a hannu majalisin wancan a hannu a fara ganin fuskar mutum guda idan ta ci gaba ta ci gaba sai a sa wani ta ci gaba ta ci gaba sai a sa wani wannan insha Allah ta'ala idan muka ga wannan hanyoyi Allah ta kace

amma mun tabbatar da shi mun ce da ku bai iya ba sai mun ɗauko wani shi da ya iya to waɗanda suke tare mu ba za su fi kima namu Allahu akbar Malam Usman Allah ya saka da alkhairi wayannan abubuwa ba su ne idan ba ku mutunta wayannan na gaba ba ku kuma za ku zo ku yi karatu na bayan ku suna kallon ku ba sauran haka matsala za ta ci tafiya ku din kuna nan kuna kallon wayanda kuke gaba ku sauraron su za ku zo ku zama malamai kuma za a mutu a barku za ku kai ga wannan level wanda wa'anda suke gaba na bayan ku ba sa sauraron ku muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta muna ai Allah tabaraka wa ta'ala idan ya sharrafa al'umma idan Allah yana son ya halaka ya dauka abin wa idza aradna an nuhlika qarya amarna mutrafiha haka nan ma akasin wannan in Allah yana son ya daga al'umma to shugabannin ake gyarawa ko kuwa karfafa ku da shugabannin da suka san abin da suka yi yanzu alhamdulillah ga mala abdurrashid duk wani abin da kusan ana yi cikin agonatance na addini za ka iske mala abdurrashid da hannunsa ciki kuma gayyata za a yi ta cika walima ta shekara mata gona ta ce za ta yi walima kamar da mai gidan ta yi walima amma abdurrashid ce zai adibo mai malaman gida ya zo ya gayyaci malaman gida shi karan kansa wannan abin ya burge mu kwarai da gaske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 abin da ya shahi mu na gida kuma mutane da dama sun kawo ra'ayoyinsu daga ciki ra'ayin da ya min daɗi akwai irin ra'ayin malamin haya allah ya saka mai da alkhairi da kuma ɗan uwa malam usman bina malam imran ya riga ya faɗi can inda aka hito allah ya sa an yi gwamnatoci daban-daban amma sai yanzu allah ya ƙaddari allah ya kawo mana gwamnatin da sunna tana da jakadiya mai ƙarfi a cikinta kwanan baya allah rama abdullahi abazari ya zo garin jihar kebbi domin gabatar da wata walima a lokacin sai ya gayyaci malam abubakar saminaka suka zo suka yi karatu uwar gidan gwamna tana wurin muna wurin a lokacin da aka kare malam abubakar abazari yake cewa ya za a ce jihar kebbi kuna da irin wannan malamin a ku yi wasa da shi wanda yake da digiri kaza digiri kaza digiri kaza wannan magana ta min daɗi ƙwarai da gaske a lokacin da muka koma da ni da ita matar gwamna da kwamishinan ilimi ta yanzu na ce mace ranke raɗe in muka bari malam abubakar ya wuce to akwai matsala sai kwamishina ta ce dama magana ta kaso ta tsaye da ita ke don ta yi dan take matar gwamna ta ce mimi ya kamata a yi na ce allah ya taimake ki malam diban tunani yana aiki ko ina sai ta ce to kwamishina ki je ki ba da umarni a buga mai appointment saboda haka an ɗauke shi aiki a state government saboda ya zauna cikin gida ya ci gaba da aiki bayan wannan kamar yadda malam yake faɗa kwanan baya an yi walima ta cika shekara guda wanda an gayyato malamai su malam aminu daura su malam balala sun zo su kowa sun zo daga cikin tattaunawa da muka yi da ita mata gwamna sai na ce mata idan muka yi haka mu na gida ba musu adalci ba abin da ya kamata walimar da ke gwamna ya ba ku dama cewa ku yi da ke da abukiyar zamanki don allah kada a ɗauko malamin waje ko guda a malaman da a cikinmu tare da mu suna karantar da mu kuma suna ba mu ilimi nan ta ta bani umarni ta ce ka kira waɗanda ka ga ya kamata ka kira domin a zo a ci gaba da wannan aiki kuma haka aka yi su malam suka je suka gabatar da walima abu na uku Malamancin da suka zo sun ba da shawarwari daban-daban wanda har wasu daga cikin 'yan kwamiti da muke tare da su suka nemi a gayyato waɗannan malaman kuma su zo cikin jihar musu tsara man da za a yi sai ci mata ke da kenan mun zama jahilai kenan cikin jihar mun zama ba mu san abin da muka yi ba in dai ana ba mu shawara a ba mu shawara amma wurin implementin wannan shawara don Allah muna da malaman da za su implementin sai ta ce to a fara daga cikin abin da gwamna ya fara bada dama shine abin da ya shahi sulhu tsakanin ma'aurata abin da ake kira marriage counseling saboda idan muka duba jihar da ana aure sake yadda aka ga dama babu awon da ake kamin aure babu sauran abubuwa nan da nan ta bani umarni ta ce in kira waɗanda ya kamata a tattauna da su domin tabbatar da wannan aiki kuma na kira mai ba gwamnan shara malam imrana kuma an zauna zama harko tare da ita kuma gwamna ya bada goyon baya ita ma ta bada goyon baya 100 bisa 100 insha Allah za a yi daga cikin abubuwan alkhairi da wato aka dauka kuma wata rana tun da sahi na duba a Facebook sai na ga wani bawan Allah Malam khalis yana magana akan musabaka cewa shekara 20 ba a yi national musabaka a jihar Kebbi sai na sabin wannan bidiyon na tura mata ta saurara da kanta ta jiya tana saurawa na tun tun da sayan kuma sai ta kira ni ta ce ka bincika mana in sha Allah ga karo jihar kebbi za ta ɗauki nauyin wannan mun zauna mun bincika wannan musabaka za ta ci aƙalla miliyan ɗari biyar. ina ma ɗan jin nauyin nauyin yadda zan haɗa mata amma sai na same ta na gaya mata su ta ce a to an ka dai ma banza bale Allah bale Qur'ani saboda haka in Allah yadda za a yi saboda haka muna da jakadiya wadda shirye take duk wani abu da ya shahi addinin musulunci shirye take ta bamu goyon baya abinda muke bukata kamar da malam usman hadi hadin kai idan ga hadin kai insha Allah insha Allah duk abinda muke bukata ga wannan gwamnati in Allah da zamu yi kokari mu ga mun taimaka domin an sami wannan Allah ya bamu iko malam cikin karatunsa ya kawo karatu wato makala akan malam Abdullahi bin Fodiye wanda ya yi littafai ga sunan zube amma kila ya aka tsare ni ko ni kila ban iya kawo littafai guda goma saboda haka Allah ya ji kamala abakar yusuf giro tun da malam yusuf abakar yusuf giro ya rasu lamurranmu na addini sun yi rauni cikin birnin kebbi saboda haka duka damunan muna ka haduwa muna wannan aiki don Allah daga yanzu ina son ni dai a zaƙolo littafai guda goma na malam abdullahi gondo a shirya daurarsu in Allah yadda duk abin da ya shahi financial issues na wannan daura din in Allah daga ba ɗaya zan ɗauki nauyin su ishin suna tv kuma ba zan ce komi ba amma dai insha Allah za ga abin da Allah zai yi insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wannan fa wakilin madan ne ba mu gaya muku albishir tsakanin mu da gwamnatin jihar Kebbi ba za ku ji albishir bayan an dawo daga aikin hajji insha Allah ɗaliban ilimi ku gode ma Allah alhamdulillah kuna da gwamnati ina tabbata muku insha Allah gwamnatin jihar Kebbi za ta yi muku wani kokari na tura ɗaliban ilimi a Saudiya ba wani gari ba karatu insha Allah a Madina saboda haka ku roki nasara ga Allah wannan maganar insha Allah in gwamnati ta dawo muka samu cikakken bayani gamsashe wanda ya kamata mu isa muku da shi za mu isa muku da shi muna fata insha Allah daga cikin ku za su ziyarci wuraren karatu wayanda su yi karatu kamar da sauran jihohi suka wuce mu da shi na fita madina kasashe daban-daban na karatu wannan damar insha Allah za ta koma dawo muku a jihar Kebbi wannan muna roƙo ku shigar da wa'annan abubuwa cikin addu'o'i insha Allah muna fatar al'umman musulmi na wannan jiha mu mai albarka za su fa'idantu da abubuwa da dama da dama a cikin wannan gwamnati mu mai albarka saboda haka abubuwa su dare ya riga ya tsala ina godiya muna godiya ga dukkan wanda ya halarci wannan wurin alƙawalin da malam abdurrashid ya yi za kwamiti za su tattauna yadda ya kamata a tsara wa ainihin littafan kuma za a faɗa kwamitin a shigo da wasu don su ƙara mana shawara ta yadda za ku ba da lokacin da kuke da shi idan za mu yi amfani da magariba zuwa isha ne ko kuma za a dinga karatun magariba zuwa karfe goma na dare a kusan kwana biyu cikin sati ko kuma dai da kwa ba da shawara za a nemi shawarar mutane domin yadda za a iya kowa ya zamanto lokacin ya zamanto isasshe ga kowa insha Allah za ne min lokaci wanda malam zai zo ya gabatar da wani littafan cikin tsari mai kyau wannan abin insha Allah za a fara shi ba dadewa ba kuma a wannan masallaci mai albarka saboda haka muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya saka mu kowa da alkhairin sa lokaci ba ya riga ya tsala na so in gayyaci fafadan sakatare ko da kalma guda zuwa biyu ya ambata domin babba ba zai halarci wani wuri bai albarkatar da wurin ba don kai dai a karar da mu koda da kalma biyu ne Allah ya saka alkhairi auzu billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ina ba da uzuri saboda ina mura sosai sautin sai a hankali gaskiya na yi farin ciki ne ma kamar yadda sami dan uwa aboki na malam bashir yana gabatar da lacca dama kafin in shigo na san abina na san shi ne to sai dai gaugawa na zo don in saurara abin da yake faɗa kuma na ji alkhairi allah ya saka da alkhairi waton ku yi na cika kallon menene akasin dalilin da yasa aka yi illa mafi yawa illa da ɗalibai suka samu ne ƙarancin girmama abin da suka ɗauka ƙarancin girmama abin da suke tare da shi ɗalibin ilimi karimi ne babba ne ya kamata a ce ko aya kake kullawa ka ci abinci ta aya in aka tashi zuwa wa'azi a tafi tare da kai amma abin mamaki zan ce sai dai islamiyya in hau roba roba irin na malam durashi. sai dai kaza sai dai in liƙe mawa ne sai dai in liƙe mawa ne kuna da sai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ubangiji ya fahimtar da shi addinin musulunci to duk abin da ake an gama masa a rayuwa abin da nake nufi a takaice maganin da aka bamu ne ba ma shashi ne problem din abu na gaba magana haɗin kai illoli ne aka samu sun riga sun gabata na karanci rubutun wani malami yana ta haddi wai menene laifin ɗariƙa da izala jos ta fito cikinta menene laifin izala jos da kaduna ta fito cikinta menene laifin kaduna da salafiya ta fito cikinta ta sa'ulatun la jawaba laha an gane idan ka samu ma gaba ɗaya za ka kurakurai ne da kuskure shi kuma kuskure gyara shi ake yi wanda babu lokaci shi yasa ba zan kawo abin da nake nufi ba amma dai wani zai ce ai ridda ne ko mushrikai ne ko wane ne ko wane ne annabi a aika shi gidansu arna ne ba musulmi ko daya arna ne ba musulmi ko daya haka ya ci gaba da gyara sa suka gyaro kana da iya kuskure ne ka ce wannan dan bid'a ne ba zan iya gyara shi ba kai ne dan bid'a abu na gaba maladu rashid Allah ya saka masa da alkhairi na ji da yayi kamar Allah da tafadullahi gwandu ko da mai gida na yi tafiya makka a sani muhammad zuru muna nan da tsare-tsare wanda ina jin gona ya fara jin labari za mu yi labirari na littafin abdullahi gwandu to bai kamata in dan gaya muku ba amma dalili a nan shine proposal din ya yi nisa yanzu haka akwai wani abdullahi Aliru har ya fara samun sublandin akan wannan aiki manyan mutane sun riga sun sani ana son a tattara littafan wuri ɗaya. a gina musu library wanda in kana son ka zo za ka zo ka karanta ka wuce ka amfani da su wannan aiki ana na ana yi kuma Allah ya saka da alkhairi abu na karshe duk da lokaci ya tafi matsalar sunna tv matsala ce mai nauyi gurin gaske wanda wata rana game da mai ita muka yi magana da shi abuja sai ya ce mana kebi wallahi mutanen ku rijalul khairi su kai karanci ku yi hakuri ina faɗin kamar yadda ya kwaɓe da ya faɗi maganar ne ya ce da rijalul da suka yi karfinci sai bani misali abuja sai ga malamin islamiyya an saya masa mota hawa miliyan biyar miliyan shida saboda asalin wanda yake yi ya san muhimmanci ilimi ba zai iya bayar da shi ba nan kuma muka samu akasi duk wanda yake kebi ya karanci alif ba ko alfun ba saboda haka abin da zai sa abin yi daraja shine kai ka kama mutuncinka ka daya abin sai ya zama mai kima da daraja akwai malaman da in suka ja baya sun ja baya ba za a gansu ba su kuma su ko ana finta ana yar sai sun dawo wannan shi ne challenge da malamai suke samu a kasar nan sai mun ya muke cin abinci iya iyalanmu suke cin abinci kawai alaikum bima tudiqun to babin da muka rufe da rashin tsora iyalanmu ga abin da muke iyawa da karan ba abin da muke iyawa sai ya aifar da mu shiga cikin matsalar rayuwa da tsanani kuma Allah na maganan dama ana maganan alal mutsi'i qadruhu wa alal muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf kaga duk abin da ake bukata kenan saboda haka karshe ina addu'a ga dan uwa malam Bashir da malam injiniya da sauran malamai da malam Abdulrashid Allah ya saka da alkhairi wa ba uwar gidan gona ta yi kokari ai an gayyace ni bana nan ina jin shi wakilce ni kuma na so da ina nan in ba ta shawara wanda shawaran zan bayar in aka sake haduwa amma ina son in ba da shawaran gani gata ba aiki zan yi ba tsakani da Allah duk wanda ya san mai girma gona mutum ne mai so alkhairi kuskuren da muke yi a jihar Kebbi shine muna da karancin wa shugabanni addu'a idan Allah ya taimake ka kana da shugaba babban abin da zai biyo ba shine addu'a addu'a kuce take kawar da duk wani mummuna mai bakar riga cikin farar fuska addu'a kuce take sa duk wata guga mai tsinkewa idan an dauko ruwa ta gusar da ita a kawo igiya mai karfi ta ɗauko ruwa addu'a kuce take sa ya kalli sakon ku ya isa a biya muku ku? amma sai ka koma gehe baka addu'a duk lokacin da mutum ya koma baya addu'a yana zage-zage sai ya saku matsala duk da lokacin ya tafi zan baku misalin sudan don zai zauna sudan ya san zaka shiga bala'i mai nauyi in ka taba shugaba za ka shiga bala'i mai tsanani ka nemi abin da ya maka daɗi a rayuwa ka rasa banda ƙasar nan ɗan midiya zai hau ya zagi wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama ya zagi shugaba ya zagi malami ya zagi talaka ya zagi mai sarauta da abin da ya kama da wannan to wannan shine na ƙasa duk al'umma ta koma banda zage-zage take yi bata san asalin ciwon kanta ba bai ta san ciwon gidanta ko ta san ciwon abin da suke tafiya a kansa wallahi cin nasara wahala yake yi ku yi haƙuri kai baya haɗuwa haɗuwar kai binafinci ne cikin shi zuciya take haɗuwa shi ne gyaran da zai kuma shi ne na ƙarshe zuciya take haɗuwa sai ya zan har ga Allah ina salimu sadar ban jin malam bashir a komai tsakani da Allah sai ya zan bana jin malam haya a komai amma idan ya zan majamalat ne suke tafiya na rayuwa wallahi za a ya ƙari gaba ɗaya sai ga an koma a yi hasara saboda haka babbar damuwa shi ne akwai azbaƙiyya ya kamata kuna amfanuwa da ita wannan nan ba shakka mun fi shi karatu amma mal adrashid malaminmu ne mu girmama shi mu mutunta shi mu kare masa mutuncin shi kada mu aibanta shi gaban ɗalibanmu kada mu faɗi abin da bai dace kansa ba ku da wannan diya da girman malamin ke zube wallahi naka sai ya fi shi zubewa wannan abin da ke jan kunnen ku kenan shi ke kawo a zauna lafiya abin da ke cikin zuciya a cire shi a so mutane dan Allah a yi alaƙa dan Allah a ƙulla zumunta dan Allah wannan sai ya ci gaba da tafiya Allah ya samu dace kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙara mu jihar mu albarka kuma idan mutuwa ta zo Allah ya samu cika da imani wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah za mu gayyaci alaran makalin ya ruhin da addu'a